Abokai matasa boko ku da yamma labarun matasa ne na wannan Asabar in sha ɗaya ga watan Disamba na shekarar 2021 kuke sauraro tare da ni Samira Rafi da sabuwar gora da na samu Rabiya mai Kano. Gora ya kike? Lahiya lau nike. Ya wurinki? Lahiya lau ne. To kika zo mana da shi wannan satin? A cikin labarun namu za mu yi magana ne game da karo na goma sha uku na Festival International de la Mode wato FIMA. Yau kuma takaitaccen rahoton namu zai kai mu garin Zandar don bincika karatun makahi. Daga ƙarshe kuma sai shafin wasanni za mu tattauna akan gasar zakarun turai. Domin tabbatar da tsafta birnin Zandar kungiyoyin matasa da dama suka gudanar da ayyuka da tsaftar muhalli. Haka ne gora lamarin ya kasance a karshen mako da ya gabata tare da kungiyar masu mashin in haya da aka fi sani da kabu-kabu. Makasudin gudanar da wannan aikin shine bayar da su wajen kyautata rayuwar al'umma da ci gaban birnin. Alikaita ya gana da Idrisa Asmana Salami, shugaban majalisar shawarar matasa na birnin Zandar. Bala a bayan sati kungiyar masu fama kama da rashin ji sun yi wani gangami na shara a birnin Zandar. Kuma a nasu bangare 'yan kabu-kabu sun shirya irin wannan sharar domin kawo tasu gudunmuwa a birnin Zandar. Wannan abin jinjina ne. Sun yi shara tun daga Sultana har zuwa sayar su barma. Manufar shine kusanci da hukumomi a mayar da harkar siyasa gefe ɗaya domin a yi aiki a matsayi na 'yan ƙasa. Idan ba haka ba idan magajin gari ne ko kuma gwamna suka suka kira jama'a to za ka ga wasu ba za su zo ba saboda dalilan siyasa. Daga ranar ɗaya zuwa biyar ga watan Disamba an gudanar da karo na goma sha uku na bikin baje kolin kayayyakin salo da na gargajiya na afirka wato fima a babban filin wasa na stad sai kunce da ke a babban birnin yamai masu kere-kere masu sana'a da masu fasaha sun yi hawa da sabka kan dandalin amma ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan taron babu shakka shine gasar manyan samfura daga ƙasashen afirka kusan goma a ranar juma'a matashi ɗan nijar ne ya samu matsayi na uku mu saurare shi a rahoton da aka shirya su kusan ashirin ne masu fasahar ɗankin zamani maza da mata suka fafata bisa dandalin bikin nune-nunen ɗinkin zamani FIMA 2021. Gasar Top Model wani muhimmin dandali ne na matasa maɗinka da ke fatan samun shiga duniya ta hanyar wannan sana'a. Abbas Hamadu Kindo wani matashi Top Model ɗan Nijar ya samu matsayi na uku bayan Senegal ta biyu da Najeriya ta farko cikin farin ciki ya hiranta da abokiyar aikinmu Abin farin ciki ne saboda a yau shine karon farko a Nijar sun soma fima gungun maza ba wanda ya taba samun tukuci. Abin farin ciki ne a gare ni. Na zo a mataki na biyu. Na ji daɗi sosai. Na fara wannan haraka ne ta fima a taron ia e na 2019 ga shugaban wannan biki sidnali sid muhammad da aka fi sani da alfadi babbar halartar matasan nijar cikin rukunin gasar na wannan bikin fima na nuna budewar kasarmu kan duniyar ɗinkin zamani matasa sun fara ganewa wannan gasar gwada kawar ɗinki abu ne da ke kawo kuɗi suna iya aiki su yi alfahari da abin da suke yi akwai masu gasar gwada dinkuna 25 'yan nijar kuma kullum hudu biyar ne suke bayyana a gaban fili iyayensu suna hana su amma yanzu sun gane cewa wannan sana'ar ba ana nufin gurɓata tarbiyya ne ba mutane da suka yi karatu suna da matakin bakaloriya da kuma ƙarin karatu na shekara hudu zuwa biyar duniyar ɗinkin zamani a yau na ɗaukar hankalin matasan nijar da ke nuna ƙwarewa duk da ɗanɗarin da al'umma take nunawa. Ɗaya daga cikin fitattun abubuwan da suka faru a Fima a bana shine gasar kirkirar matasa. Haka ne gora daga cikin matasan masu ƙere-ƙere na kasashen afirka su hamsin da hudu da kuma kasashen waje an fitar da goma da za su shiga gasar kayan da suka kera kuma dole ne su zama na zamani wanda ke da manufar birge duniya tare da al'adu da yawa na afirka a ƙarshen wannan zaben na ƙarshe wanda ya lashe shine ƙasar togo tare da sharifa na moro da ta lashe kyautar farko ga rahoton da muka shirya muku Yau ni ce na yi nasara a gasar masu salon ɗinki na Fema, amma a baya akwai ayyuka da dama da an kai masu wuya. Ba abu mai sauƙi ba ne, na yi aiki sosai. Na hana ma idanuwa na kwana tsawon kwanaki da yawa, amma jajircewar ta biya da yardar Allah. Na yi aiki da atamfar wax da zannuwan saƙa. Na haɗa zanen saƙa ne na ƙasar Benin da Ghana. Na dai wasu haɗe-haɗe don na yi ra'ayin aiki da zannuwan saƙa na Afirka. Saboda abubuwa ne da muka maida baya. Na yi tunanin aiki da su. Na ɗan garwaya ƙyallayen hakan kuma ya ba da sakamakon da kuka gani. Na san da hakan na iya faruwa saboda na yi ta addu'a kuma na yi aiki tuƙuru don yin nasara. Na samu tallafi na zuwa karatu. Wannan zai bani damar koyon wasu abubuwa da ƙwarewa fiye da haka. inganta haɗin kai tsakanin jama'a ɗalibai makayi suna ɗaukar darussa a kwaleji na gama gari da manyan makarantu a lokaci guda tare da sauran ɗalibai masu gani ko da yake da wahala duk da haka masu fama da rashin gani suna samun nasarar cin jarabawar ga rahoton mustafa mamman sani yan makaranta masu matsalar gani na barin azuzuwan su na musamman daga ajin su idu domin komawa azuzuwan da aka sani bisa tsarin haɗa hada suri guda a makarantar cs barma mustapha ta zandara goma sha uku daga cikinsu na ɗaukar darussa amma tare da wasu matsaloli. Aishatu Ibrahim Ali 'yar makaranta da ke da matsalar gani da ke ajin terminal A tana fuskantar jinkiri na kayan karatu. Ba mu da kayan aiki da yawa. An ba da darussa da yawa da ni ban samu na rubuta ba, sai da baya da aka kawo takardu na buƙaci wasu sunana ta mini don in rubuta. a cewar dari shaibu shugaban cas barma mustapha duk da matsalolin da waɗannan ɗalibai suke fuskanta a yau sun kasance wani misali cikin birnin bisa la'akari da kyakkyawan sakamakon da aka samu a waɗannan shekaru na baya-bayan nan a jarabawa bapc yare ne suka yi saboda sun samu ɗari bisa ɗari amma a shekarar ta gabata mun samu ɗaliba mai jarabawa baccalaureate amma ba ta samu ba amma wannan shekara muna yin ƙoƙarin sanar da ma'aikatar bakaloriya ta sanda cewa cs barma tana da ɗalibi mai jaraba bakaloriya da bai gani cikin yankin zandar ɗalibai tamanin ne masu matsalar gani suke ɗaukar darussa an rarraba su zuwa ɓangaren firamare sakandare da kuma makarantu horar da malaman makaranta. a wasan kwallon kafa gasar cin kofin zakarun turai na ci gaba da gudana barcelona dortmund milan an yi mamakin fitar da su daga matakin rukuni haka ne gora mun yi jiran su a zagaye na goma sha shida amma a ƙarshe za a mayar da su zuwa gasar europa fc barcelona da borussia dortmund za su buga wasan zagaye na goma sha shida na gasar cin kofin turai ta europa a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe za ku sake sauraron mu bisa kan lambar uku biyu biyar tare da lambar ba tare da kumbiya ko da laba.